tashar kundin shahara annabi rahama sallallahu alaihi idan irin wannan goman karshe sun zo aka ce shadda mi'zarahu wa aiqadha ahlahu yana taitin belt ɗinsa yana ɗaure ƙugunsa yana ƙara himma yana tashin iyalinsa yana tada iyali da daddare jama'a ai haƙuri da dogon bacci a waɗannan kwanakin goma ƙarshe jama'a halin da muke ciki muna da buƙatar mu daɗa komawa ga Allah mu yi amfani da wannan kwanaki na tahajjudi mu addu'a mu kori wannan annoba mu roƙi Allah ubangiji ya raba mu da ita har abada mu roƙi Allah kada ya maimaita mana wannan fitina kada ku kwanta ku yi bacci ku yi haƙuri na san muna da matsala da yawa yawa daga cikin jihohinmu a nan arewa wasu suna cikin wannan lockdown din an hana zirga-zirga an hana sallah an hana eh, abin na sallah a masallaci an hana jam'i an hana kaza an hana kaza mun san ana ce wannan to kada mu yadda wannan abun ya sa mana rauni ko ba a je masallaci aka yi tahajjud ba a tashi a gida kowa ya tashi yayi da iyalansa wanda bai da iyali ya tashi ya ta fafatawa wanda ya haddace qur'ani ya ta karanta qur'ani Mai yawa ana son ai karatu mai tsawo ana so a daɗe a tsaye shi yasa aka ce qiyam qiyamul layl wanda kuma jihohinsu Allah ya ba su dama za su je su yi to nurun ala nur maza da mata sai a je a tafafata a ita roƙon Allah ya addu'a kada mu yi bacci mu bari wannan dama ta kubuce mana akwai daren lailatul qadri a cikin wannan kwanaki lailatul qadri khairun min alf shahr lailatul qadri yafi wata dubu shekara 80 da wani abu kana ibada dare ɗaya ne idan ka dace kana ibada a ciki Allah ya karɓa. kamar ka shekara tamanin kana ibada a ciki Allah ya karba fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina wannan lailatul qadrin annabi ya fafata ya neme ta ya ce ku neme ta 21 23 25 27 29 a cikin watan Ramadan a cikin old numbers din ɗin, din anan ake nema shi yasa aka ce kurin a tashi gaba ɗaya a raya daren a yi sallah a yi karatun ƙur'ani duk wanda i dace da daren laidar kadiri ya samu rahama za a karɓi addu'o'inka kuma za a yafe maka zunubanka za a ma kaza za a ma kaza wallahi kada ka yadda ka yi bacci a cikin wannan dare baka tare da ka raya shi ba asara iya asara ta ƙare ga wanda zai kwanta saboda corona virus ta hana zuwa a yi sallar jamfi asara iya asara ta kare ga wanda zai kwanta ya ƙi ya tashi saboda baya zuwa masallaci mu yi ƙoƙari mu yi amfani da damar da muka samu mu yi kokari mu roki Allah kuma muna roƙo ga hukumomi har yanzu inda ake da ɗan sauki sauki a cikin wannan al'amari a sauƙaƙa mutane su je su roki Allah insha Allah ta'ala in mutane sun je sun yi addu'a suka bi ka'idoji Allah zai karba dokokin da ake shimfiɗawa a fita kasuwa dokokin da ake shimfiɗawa a je mitin ko a majalisa ko a ma'aikata a yi distancing a saka mask face mask a saka wane ne a wanke hannu a kafa musu dokan nan su je masallaci a ce su je masallaci su bi wannan ka'idar coronavirus nan ba alkawari aka yi da ita cewa a kasuwa ba za ta kama ka ba ko a ofis ba za ta kama ka ba amma in ka zo masallaci za ta kama ka ba amma a bi doka a bi ka'ida mai sallah ma ya bi ka'ida a yi duk abin da ya kamata na kariya da samar da rata da wanke hannu da komai amma a je a yi sallah a yi addu'a mu abin da muke so a yi addu'a a roƙi Allah tunda dabarar ɗan adam ta ƙare saura dabarar ubangiji to a masallaci za a roƙi Allah a gidaje za a roƙi Allah mutane su zo su roki Allah tabaraka ta'ala wala Allah Allah ya tausaya mana muna fatan Allah ya tausaya mana Allah ya yi mana wannan musiba Allah ya yi mana wannan bala'i Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah sa aljanna makomar mu Allah sa kuma a fara tahajjudi lafiya Allah sa a gama tahajjudi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu babu daren da shedan yake wato bakin ciki ya turmuza hancinsa a ƙasa saboda ganin gafarar da Allah ta'ala yake rabo da falala da baiwa da arziki kamar wannan daren wannan daren Allah ya kira shi khairun min alfi shahar ya fi wata dubu don haka shawarar da zan bamu gaba daya ita ce shawarar da wani limami daga cikin limamin haramin makka ya bayar a wata shekara cewa ka sama kanka wani aiki guda wanda kana fatar haɗuwa da Allah da shi kana fatar da yanzu kadar da sani ka kana yinsa kun ga yau idan rana ta faɗi muna dare nawa daren ashirin da ɗaya to daga nan har ƙarshen azumi kowane dare akwai yiwuwar ya zamo shine daren lailatul qadr amma dai an fi ba da emphasis ga dararen Ba mana daren nan za mu fuskanta na 21 da na jibi 23 da na 25 da na 27 da na 29 amma ina laifi in ka ce yau da rana ta faɗi bayan na yi sallar magriba zan karanta kulhu wallahu uku yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar na yi me kamar na sauke alqur'ani sannan in sake karanta kulhu wallahu goma saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya karanta qul huwallahu ahad sau goma Allah zai gina masa gida aljanna kaga akalla darare tara na tabbata na gina gidaje tara cikin aljanna a cikin su akwai guda wanda na gina gidaje sama da alfu shahar sama da gidaje dubu talatin saboda duk abin da za ka yi a daren lailatul qadr za a ya maka shine dubu talatin amma da ƙari don Allah ta'ala ce khairun min alfi shahar